بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا abdullahi wa rasulu sallallahu alaihi wa ala wa sabihi wa man tasanna bi sunnatihim wa taba atharahum ila yawmil mi'ad wa ba'd yan uwa bayin Allah masu girma ina muku sallama irin ta musulunci sallama wacce manzo sallallahu alaihi wa sallama ya koya ma al'ummarsa a wannan bagire na duniya sallama da Allah ta'ala yayi wahayinta alqur'ani kasantuwarsa sallama ta mu'minai a duniya kuma sallama ta mu'minai a gidan aljanna ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu makon da ya wuce idan ba manta ba mun zo ƙarshen magana akan bawan Allah nan da Allah ya zaba rayuwar shi ta zama alkhairi ga waɗansu mutane kuma rayuwar ta zama ma'ana rashin alkhairi ga wasu mutane masu amfanuwa da rayuwar mumini a duniya su ne muminai masu imani yan uwansa wanda suke cutuwa da bakin ciki da hasada da nunkufarci da rashin sanin ya kamata da rayuwar mumini a duniya su ne kafirai da munafukai makiya Allah ta'ala makiya wannan addinin da yake kai abin da ya kamata dan adam ya sanya a kansa ya ku bayan Allah yan uwana masu albarka babu wani sikeli a duniya da wani mutum ya kirkiro ko zai kirkiro nan gaba da ke da injinan auna ma'auni na nauyin zarra a kansa babu wani ma'auni a yanzu da ke iya gaya ma zarra ta kai kilogram kaza ko zarra ta kai nauyin mili kaza zarra ta kai nauyin kaza babu shi idan ka buɗe window da safe hasken rana ya ɗan shigo za ga ɗan wani abu na yawo a ciki wanda in an ce kamo irin shi guda goma zai wahala a wurinka ba zai kamo ba to duk duniya ba su da auna yi wannan abu a wajen Allah kaɗai ake samun sikelin da ke auna wannan abu shi yasa alqur'ani yake cewa na rada'ul mawazina wala yuzlamu ma'ana watan Allah ta'ala shi ke ɗaure mizani kuma babu wani bawa da ake cuta a gaba da ubangiji fa man ya'mal mithqala dharratin duk yadda ka aikata aiki inda na alkhairi ne Ko dai da kwaya zara yake sa kenan ko to wala ya rabbi shay'a Allah bai zalunci zai kawo maka wannan abun komai kai zaka same shi shi sa a ƙa'ida da tsari irin na masu imani ba sa rena aikin kwarai saboda haka maban, Allah ya koyi da ku sallallahu ya ce muku la ta taqiranna min al ma'ruf shay'a kar ka yadda ko da wasa wai wani abu ka ɗauka ai aikin kirki ne mustahabi ne bare manta da shi a a wannan Allah ya kunu sababan lidukhulikal janna watakila ya zama wannan shine sababi da zai ma jagora ku tafi kuna kwankwasa gidan aljanna a ce man bil ce ana a ce udkhuluha bi salamin aminin zalika yawmul khulud ku shigo ciki da aminci ma'ana kuna masu dawama a cikin gidan aljanna Allahumma ja'alna min haula'i al-abrar Allah sanya mu cikin wa'annan bayin Allah wanka ku tsarka ku gyakartu wa'anda ubangiji zai aje su gobe kiyama a kira su ko zo kowa ya zo ya amshi kayan sa da hannun dama a wa'annan bayin Allah sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mutane ne zababbu ba su suka zabo kawunan su ba Allah ya zaɓe su da ya ga dama da sai yi ka a cikin su akwai wayanda a zamanin suna raye amma Allah bai zaɓe su ba cikin wayannan mutanen amma bayan zaɓin Allah kuma ana buƙatar aiki ana buƙatar aiki yan uwa karkare na aikin ƙwarai duk irin aikin da aka ce ma kaza akwai ma'aunin shi a wurin Allah yau mata ji da kullum sin ma min khairin muhdara duba min khairin min khair kira ce tufidar jami'il khairat demin in nakira ta fi siyaqin na bai irin wannan tana gama gari ce mana common nan ce duk wani abu mai suna alkhairi ka san shi baka san shi ba zai bayyana kar ka bari ai wasa da hankalinka wani ya gwada maka wai akwai wani aiki na Allah karami wanda bai da ke ba sai kayi ba a'a kai bawa ne mabukacin alkhairi ne ko yayi karami so karka yadda a ce maka wannan aikin karami ne Allah yana da ma'auninsa wajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada duk abin da kai zaka iske gobe kiyama Allah ta'ala da dai baya zanta wani haka nan kuma aikin barna ka ai da kai kada a samu wani association a ce kai mamba ne amma bai da hadafi in ba barna ba Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana da zazzafar kiyayya akan aikin da Yahudawa suke ko Nasara shi yasa babu yanda ba a yi da shi ba lokacin da ake so a yi tsara kiran sallah gashi nan a bukari juz'in fatahul bari na biyu an yi zama an yi zama me za a ba da alama al'umma su rinka taruwa domin a yi sallah sabai suka ce a sa bok shine karin kaho a hura fur lokaci yayi kamar da wucin na yan kwallo a hura fir a zo annabi ya ce baya son wannan saboda mai sallallahu alaihi wasallam ita tsarin yahudi ne shi'arar yahudi ne yahudawa suke amfani da kayan bushe-bushe irin wannan da an hura kur a tsaya wani abu ya faru to yahudi ne mu musulmai ba ma wani wasu suka ce a sha ruwa mana karan karan karan kamar a makarantun mun zai break ya ce baya son wannan saboda me ya ce kayan kirista ne subhanallah wasu da tun da manzon Allah bai san wannan to a hura wuta in lokaci ya kawai a ga hayaki da ce ful ful a to ita la saboda ce kayan majusawa ne kina duk wani abin da bai da alaƙa da annabi sulama bai da alaƙa da wannan addini annabi bai sai shi baya sai shi kuma yi muku horo ba ɗaya ba biyu ba kar ku yi da ɗai wani abin da suke birge ku bai da amfani duk yanda za a yi ka saba ma irin waɗannan mutanen annabi sai da ya koya maka sallallahu alaihi wasallama a karatun mu asuba da muke yau na bukari sai nake ce ma yan uwana ɗalibai da muke karanta da su da ce kaga yanzu duba da za a ce yadda ake kwallo a duniya kaga yanzu kwallo isra'ila ba su tim na kwallo ko suna da shi a ce yahuda suna tim dan kwallo ya ci kawai bara baka taba ji ba amma kuma suke hadawa sai ka ce ke ne wajen kwallo ina son mu mu kafa wani tim na musulunci amma in za a ce ka yi faul kar mu hura wusu da ba shi'arin muhammadu bane sallallahu ba baya sai shi to me za mu da mun ce Allahu akbar sai ka tsaya ka yi faul kenan idan ka taba kwallo a cikin etin a ce Allah to yanzu penalty ne ko ba ka bane in ta fita bangaren dama Allah kwana za ka ko an gane ko to wallahi ba a wata daya sai an kai ƙara katifa ko ba zai yi a ce zai masallanta mara da kwallo ke da dama can ainihi ba ma ce don ba ka bane kada kai ne baka sani ba su dama can sun tsara ba kayan su na maguzanci ne wanda ke sanya ya bi mai shigo ciki amma batun wai wani tsarin Allah ya zo nan za a yaƙe ka in ta mata kaka ce sai ya bada ka a duniya tunda hanyar fi sauƙi ne shi da kai a ce kashe shi ko ba ka ba bai taba yiwuwa a ce a mai da kabara alamun ka taɓa kwallo ba zai yiwuwa nan dai inda ka iska iyayenka suna yin nan zaka tsaya ko da ko shirme ne haka zaka yi inna wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun so bayan Allah irin wannan shirman dole sai mun dage mun gano me yasa manzon Allah bai so mai wancan sallallahu alaihi da yace kar mu yi kuma ya ba mu fita ga ita ko da za ku yi aikin soja a ƙauye a ƙauye haka dai ƙauyen ana aikin soja ba turanci ake yi tsumma ake ɗaurawa ƙafa ta dama maimakon left right sai a ce mai tsumman mara tsumman mai tsumman mara tsumman amma ka shigo binni sai an ma gudantar da wani yara sai ka koyi turanci dole in baka ba ko matsayin ko baka bane yan uwa A shaidu wani abu za ka yi ka tashi ka ɗan yunkura ka ce ina son wannan abin ya dace da korar ma'aikina ko babu ne akwai shine a wata aya ke cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka azabillah daga cikin al'ummin duniya akwai wanda zai ce maka wallahi mun imani amma fa idza udhiya fillahi li ajli imani da za a yi musu azaba a duniya sakamakon sun ce Allah sai su mai da wannan azaba kamar kuma ta mutane malam usaimin a kitabin littafin nan shari kitabin tawhid watan qaul mufid na ibn abin nan mamul bin abdul wahab sai yake fassara wannan ayar yace dan adam bisa dabi'arsa bai san musiba baya san ta bisa dabi'arsa baya san bala'i da yaji bala'i tserewa yake to idan ka saba ma Allah aka ce zai maka bala'i ina zaka sai ce fa ila Allah ku ruga zuwa ga Allah wani tsoron Allah wurin Allah yake zuwa ina ne wurin Allah shine kai mai aikin da yake so ka kyale wanda baya so tufla sai ka samu rabo kuma ka kubuta to musiba ta kanna zama kala ko dai wacce Allah ya ga dama ya ma kai da shi personally babu wani babu wani mediator ya samu ga ciwon kai a buga ji inda za a je tun kana ji ha kuma baka ji kuma an buga an buga an gano ba komai amma kuma kai ka san da komai ana wannan in ya ga dama sai ya sama ciwon siga da hawan jini su rike ce aitai aitai yin za ka samu lafiya baka sha kwayar amlodofin ba ka kwanta bacci sha biyun dare jininka ya hau 177 yana roshin tu zuwa 200 ka buga ma likita waya likita kullum ya sha ta bacci haka za kwana a zaune haka nan Allah ya waye da gare waye ma sai dai aikawa ka da koshi amma bacci zabe yake sai tare yake farka shi haka wannan bala'in duniya ne yana isa matalauci kai kadai zaka da abokin tarayya amma ya sa maka wahala duka gigi ce jama'a duniya duk babu abin da Allah baya yi idan zai maka wannan to nemi saukin abin a wajen shi amma ka dauka a'a saboda baka da kuɗi ne sai Allah ya sa maka wahala saboda kai ba yi boko da yawa ba shi yasa Allah ya sa maka wahala saboda kai mutumin kauye ne shi yasa kage yanzu kana son kamar da cewa kenan wani abu ne ya sanya aka yi maka haka amma ka manta Allah ta'ala ce da jarabci gadan wannan jarrabawa ce da Allah ke bawansa ta kai tsaye in yi gada ma kaso na biyu sai sanya jarrabawa ka a hannun wasu mutane su ta baka wahala a duniya karsa bai kai musu kuma Allah ya tsura su a kanka ko ya baka shugaba mugu ita ta da kai ita kona ka ita baka wahala kullum a ce ba kai dai ka yi haƙuri kuma kana ƙara ƙasa ne ba amma dai ka dai ƙara haƙuri suna za je so ana irin wannan so wanda ya ji tsoron ubangiji idan ya daina aikin da Allah ta'ala ya ce baya so sai ya koma ga Allah amma wanda ya ji tsoron mutane idan yana son a shirya sai ya biya musallansu yanzu ja'ala fitna suka azabillah tabi'atul insan yakhafu alfitna fayafirru minha wa kadhalika man khafa fitnatun nasi Allah yu'adhibuhu yuwafiqu hawahu sai ya biya basaran su kai munan wurin fa babu magana ustaz ka share geman ka in baka so kuma ka tafi ka kai kuma kana fadai aure sai ka share gemu. kai mu bana gaskiya ba wani magana zan in zaka zo ka zo kawai dole sai mun dan sha kayan tashi kana a tafi a kama mitin ba zai yi ka fara mitin ba karfi ukun dare baka sha kayan hana bacci ba kayan hana baccin nan kuma shi haramun ne a wannan irin da wannan nagiya to irin wannan yanzu idan kana so ka bi mu to yanzu abin da muke faɗa kai kuma idan ka yadda yanzu to da ke kenan kamar kana gudun fitinar Allah sai za ka tafi wurin shi haka in ka tsoron fitinar su kai ma ka tafi wurin su su wannan ganganci da rayuwa a baya kasa rayuwar nan yan uwa ba rabewa ake yi ba rayuwar nan ba ta da kima da yawa rayuwar nan ba mai tsawo ba ce wanda ya kai sittin saba'in kai wanda ya kai tara arba'in ma kamata ya zama mai hankali ya yi tunanin mai ya dace ya yi idan ya yi wasa to za a waye gari babu shi a lokacin da yake sha'awar kuma rayuwar sai a waye gari babu shi so da yawa abin da ke kwaran mu sai na gama cinye lokaci na na shiga lokacin da ba nawa ba ina cikin danger zone wai abincin kuma zan kokarin wai sai abin da ya a baya ɗan shekara ashirin ya maimaitu ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba da zo wata mace bugun ma daga saudiya ta tambaya ta wai malam mai gidana ya yana kawo min kwayoyi na hana ɗauka haihuwa ya ce shi na tsoron yara da kasu mai yawa na biyu kuma yana kawo min wani man sha wani mai ne haka rika shafawa a kirji na wani wana dunkule su kuma irin yarinya na ce wallahi billahi ko ba taba nuna taba jikinki a duniya sai kin tsufa wallahi a barki dai haka nan siddan lamata musu hunnal insu qabluhum wala ja in yake bani adam ce wallahi sai kin tsufa don ɗabi'a ɗan adam ya tsufa babu wani mai da zai mai da nonon kirin na yarinya har ya ce kawai da tsiya to nono ya koma na yarinya kai da furfura mai amfani shi mai amfani shi ki bi ubangiji ko ku tafi lahira shi kenan amma dai ana neman ana magurje magurje da duniya ka kama na kama na duniya ba ta san ka ba ita ba ta da sabo duniya san ka ita kore ka ta rana daga ta me amfanin ka dace maka da ne ka kokari ka bauta ma Allah kuma karka yadda ko da wasa ko da wasa ina maimaita maka kai sakaci da abin da Allah ke so ko dan karami ne ka dinga yi inna mutanen da karta tarihin su wallahi malam bi'a su kenan za ga wani ruwa zai debo yana ba nuka suna sha wani magi aka daure ya je ya bude ta wani kaza yake wani kaza yake yi kuma sannan ba hudar su bace wai na faɗa ce wani ya faɗa ka san tafiya mu a wajen mitin yanzu mun ci zai mitin da masallacin nan haka ana iya ɗaukar baga ɗaya ta luliya ta ha a tashi su ba haka har idan mutum da ya faɗi kalma ɗaya ita ce manufa sai kowa ya shiru umma dan ba a ruwayar musulmi an tambaye shi me yasa da kaga mala'ika ya koya ma kiran sallah baka zo ka faɗa ba ita saboda abdullahi dan zaidi ya riga ni sai da ji kunya in zo in maimaita abin da ya faɗa ka ji bai Allah ji bayan Allah mu amma ba ka muke ba na fi san kayan magana ko sai yin haka ta ce ne eh, eh magana da yayi ta kyauta Allah ya mai albarka eh, ha to me ba ka magana sai tunda har yayi dan a san ka zo to ɗabi'ar ta mutane kenan don Allah mai kokari mu koyi ɗabi'ar wa'annan mutane za mu ci riba za mu ci riba gwarzon mu ne yau dai huzaifa da yamani ne wanda yake abinda umar dan khattab ke fada ko kuma abinda hadith sharifi ke fada yace ma haddathakum hudayfatun fasaddiqu recommendation na manzon Allah kenan akan shi sallallahu alaihi wasallama duba muqamin hudhaifa ya kai ya kai in zai yi magana annabi ya ce mishi sallallahu alaihi wasallama abinda hudhaifa ya koya muku ku gazganta shi duk abinda hudhaifa ya fada ku ce daidai yake ku ce daidai yake duk abin da huzaifa ya faɗa ku ce daidai ne ran laraba da muke karatu akwai baki da suka iska ma'aiki a birnin madina sallallahu alaihi wasallama bani azd sun to tawaga guda sun to madina annabi ke ce musu man ayman alqaum su waye wayannan sai suka ce mu ne kabila bani azd wayannan da ka tura wa mutane ka ce musu kaza ka ce musu kaza yace ku zo ku zo kaifal bilad yaya garinku alhamdulillah ya kuka yi suka ce da ka umarci manzanninka su iske mu sun koya mana abubuwa biyar suka ce mai imani da shi sun san ce mu abu biyar kuma suka ce mai aiki da waɗannan, sannan mu kuma a wurin ma da abu guda biyar da muke yi tun zamanin jahiliya sai dai idan ka yi inkarin wasu a ciki to shi kenan ba ni labarin wannan abubuwa suka ce abu guda biyar da ka tura manzanninka su gaya mana a mu na ɗaya mai imani da Allah mai imani da mala'ikunsa mai imani da manzanninsa mai imani da littafansa mai imani da yinin ƙarshe na kiyama sannan mai imani da ƙaddara abin Allah ya kunta a kanmu banda wannan me yace guda biyar za ku aikata suka je sun ce mu shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama suka ce mu yi sallah mu yi azumi mu yi sallah mu yi zakka mu yi azumi mu je aikin haji gwargwadon in ka samu dama to wani abu ne guda bai dauki kai a jahiliya ku karanta mun inji su yace na daya a shukuru inda ma'ana inda raka mu mutane masu godiya lokacin yalwa duk wanda Allah ya bashi yalwa ta lafiya ya ba shi ƴaƴa ko ya baka dukiya ko ya ba kwanciyar lafiya hankali a kasar ku ya ba kaza ya mu kaza wajibin ka ne gode ma Allah wasu na ce suna nema ya ma za a yi su babu hanya an kulle su a wurin da an yi musu rina ba mafita hanyar da su fita wata babu amma kai ka Allah ya baka nutsuwa zaka tuka mota daga nan hakanu za la ta kafu illa za ka je ko ina ka dawo lami lafiya ala ya sahiku sahibu haza a shukur minka ashe ma abocin irin wannan aikin bai cancanta ba kai mai godiya ba su tun a jahiliya suna wannan mu yanzu ba ma yi ba duk wanda aka ba shi miliyan goma in ya saba yana kama sha biyar yana ganin ubangiji bai kyauta mishi to ayar sauran aiki saboda ba a cika mai gejinsa ba wani geji gare ka wajen Allah ko dai a dan uwa ka gode ma Allah godiyan nan ita ce kamar kayan man fetur da gas da ke karo maka ni'imar in babu godiya baka samun komai alqur'ani ya laburta maka la in shakartum la azidannakum ka kenan opposite din wannan kuma shine kawancin wala in kafartum inna azabi la shadid ɗaya kenan na biyu fa suka ce mashi na biyu shine ma'ana asabar inda bala muna haƙuri a lokacin musiba duk wani abin da ya zo mana mana jahiliya dauriya gare mu muna hakuri ba ma yadda mai sakaci har a gane mu muna dagewa tsayin daka mai ya haƙuri ashe duk wani bala'in da ya karye kwana a matsayinka na ne musulmi ka ya haƙuri ɗan yi zai wuce babu wani abin da bai da iyaka a duniya in ba Allah zai wuce ka ya haƙuri to na uku ba shi ne mai ya ce wasu duk inda liƙa mu idan magama da makeri to yana gane mudin ne don ba ma gudunmu shi yasa cikin taken su in ka lura taken su su musamman mutanen Madina suna cewa nahnu alladhina bay'u Muhammada al jihad ma baqina abada mu ne muka yi mubaya in dai wajen mai aguri ne a'a sai dai mu kare a wurin na gaba ba yace ba mu yarda ba bi shamatatul aada ba ma neman maki dariya akan mu duran da maki yake dariya kanka ba ai ka je kasa maki kullum sa kenan ya za ka je kasa addu'a yake safa da yamma dare da rana gaba da yamma ko da arewa a boye ko a fili ya Allah na ka samu wannan duran da aka ce bala'i ya fada gidanka ka shiga bako shi kenan shi ko abin da ke nema abin da ke nema kenan sai ta farin ciki ka kasa gane ko shi shekara na zai kara a gaba to akwai irin wannan abubuwa dama yan uwa sai ka hangi irin ayyukan da suke a jahiliyar mu yanzu ina ma za a ce muna yin su jahiliya ce ta sai wannan fa suna yi tun annabi ya zo suna wannan su ya su ya su kuma an karo da ƙauyen ku har yanzu akwai abin da ake shigin irin wannan a ƙauyen ku duk da ba addini da yawa jama'a ne in karo da ƙauyen ku suna da haƙuri akan bala'i za a kawo iska rashin ruwa ya zo ya cinye gonakin su yunwa ta kama su amma ba mai ridda ko ɗaya suna bin Allah mu sun san abin Allah ne ya kawo shi amma duk da aka takura mu sai ya ridda in yi sakaci Allah ta'ala ya sauke mana saka yan uwa ka yi kokari sai manzon Allah ya kara musu abubuwa guda biyar cikin biyar da ya faɗa ba sai na faɗe su ga baki ɗaya ba yana gaya musu la tadakhiru ma la ta'kulu kar ku boye abin da ba ku ci ka tarkace abinci wajen shekara biyar shida bakwai goma hayar lace ga makociya da yunwa kai baka bashi ba kuma ka kansu kuma cikin ka daya sai an yi guda biyu sai mata ka daya ta ma daina haihu kuma an ce kar kara kuma ba za kara kuma shi kenan amma sai ka ji abinci mutum saba'in bari na da kai shi manzon tsira ce karkai wannan sallallahu alaihi wasallam yace wala nuna ma ma taskunu karo gina abin da ba ku shiga ciki ku gina daidai abin da ku shiga wata mace mun waya daga Abuja cewa mijinta yana da gida hawa hawa biyu kasan wajen irin fabric room flat din nan ta katam ka dakuna kamar dakin dokuna tsakiya ma haka banda katam falo sama haka sai nake to malama ina kike kwana ke ta ce a mala aini can sama da ke kwana ta ce kowa ai za a yi na kan gado kan mijinki ta zo wurinki shi kuma ba ta ce a bedun in shi nan tsakiya kasa yake tsakiya yake kasan kuma to waye ce a dama nan saboda baki ne in ba bakin ba ka ke nan kasan kai ka san amsa in dai ba baki to shi dan zai kwana ciki so sama can daki bakwai tsakiya bakwai ƙasa bakwai ƙarƙashin ƙasa wata ko guda biyu shan iska sannan kuma kai mata kaɗai yaranka uku yaro wai ɗan ƙaramin ɗan shekara biyar ke shi daban don allah wanda gara ne wannan in ya barka cikin zai fi ɗari na zai yi kana ganin wai burgewa ce yaro da an yaye shi a mai ɗakinsa ba burgewa ce ɗan uwa uwa tana kusa da mai ayoyi na alƙur'ani in zai bace da addu'o'in rukiya da manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam shine gatar amma ka san sai dake ka kulle shi ba bambance shi da kare shi ma kare a kulle shi ake ko to wannan mutum ne shi ma an kulle shi ya kamata wasu ɗabi'o'in mu gano irin namu na iyaye can baya su Allah ya sa ba karatu suka yi ba amma tarbiyyar shi Usmanu ta kama jikinsu babu ilimin da yawa amma tarbiyyar mazan jiya ya sanya a aikace hadisin ne ke tafiya amma ka tambaye shi ina gani wallahi bai sani ba amma ka akwai da shi mu kuma ga addinin a aikace yahudu muke bi an ka tambaye wannan ba shi addinin ku ba ci ta kawanci ne nan ka wannan waje da kai kana ji kana gani sai a ce ka bar shi saboda wai kawanci ne a rayuwa Allah kai mana mai kyau yana ta wa ma aqra'ukum Abdullah bin Mas'ud faqra'u wa zai mutu limani in ji manzon Allah duk abin da ya baku labari to gaggata shi haka yake shi kuwa dan masa'udu duk abin da ya karantar da ku na alqur'ani mai girma to karanta haka yanda yake don wata wani wani wani manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam man arada an yaqra alqur'ana rataban kama nuzila faqra'uhu kama qara'ahu ibn amr maktub hukma ibn ummi abdin Sakin dan mas'ud kenan wanda ke son ya karanci alqur'ani dan ya sharaf tsaf kamar yadda ya sako ya karanta shi yadda dan mas'ud ke karantawa haka yake yansa babu wani gana ciki sannan karka manta dan mas'ud ne annabi ke ce mai sallallahu alaihi wasallama uridu an asma alqur'ana minka ina so ka dan talawa ka dan kwaro rubun qur'ani yace ya rasulullahi awa alayka nuzil ba akan ka aka saka da qur'anin ba ce bala walakin uridu an a min ghairi ina so in ji qur'an daga bakin wani na wanda ba ni ba itil sa da mas'ud ya fara karatu ya ja ya ja ya ja har ya kan inda Allah ke cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida mai zaka ce ran zamu zai kema wannan al'umma kowace al'umma da shaidanta da jagoranta da imaminta mu zo da kai kana matsayin shaida a wannan al'ummar duba al'ummar da manzon Allah ya cikin dafa al'umma ce mai kyau ba irin mu bace yanzu kai don Allah a ce ko ba komai ba komai ba ta ba a ce kai ne wakilin ubangiji a ainihin unguwar rume duk abin da ake za tambaya ba komai ba dukkan kaduna ba gaba baki daya a unguwar rume kadai ko a ce kai ne na talibishin ko na rayu to da wani sun da kare nan wurin ba a sallah da yawa a ce kai ne shugaban cikin gari doka duk wani ke take da raye da da fitsara kai ne wakili kai ne shugaba gobe kiyama idan da ji me ka ce ma shi sun yawan tabi'i da ya tsaya ya lissafa kwanukansa a duniya shekaru 63 ya lissafi a shekara ana samun nawa kwanuka aka ce 360 ya lissafa ko da za a ce kowane ne daya ya yi zunubi daya kirgomin min miliyoyi nawa ne kawai ka fice wadatar da ya faɗi saboda muhasabatan nafsi a tabawa ya mutu ina cewa kaifa alqa Allah ta'ala yawmal qiyamati bi ardi ke zunub ya zan iya tsayawa gaban da zunubai irin wannan kai nan dai kana iya miliyan guda wallahi wallahi a cikin mutane akwai mai zunubi miliyan guda a yini guda kuma nema yake sai ya kara don yi bacci bayan isha yaki ya dau mota ya kara fita na club ta kari zai yau fa ba wai abu ne tun safe zuwa magariba ya isa ba sai ya karo kana ya fanta ina za ta kuma shekaru sun kada ma kalarawa kana ji sun kada ma gangi kana ji sun buga ma kalangu kana ji lokaci yayi kwallon saura minti biyu za a tashi ba kai kana ganin wace karama an ci kubiyar da rama daga cikin minti biyu ba wani garabi ce. to minti biyar rage da fari ya hura ko ta da muka a gidan muka hana ku shigowa ya zama kwana biyar a minti biyu haka abin aida kamar wuya bayan Allah mu yi hattara ya ce in shi'ita kunta bil muhajirin wa in shi'ita kunta bil ansar fakhtar ahabbal amrayn ila nafsik annabi ya ce mai kai zai wata liyama ne in ka gada ma ka shiga cikin muhajirai kai muhajiri ne sai Allah ya baka sakamakon da ya jiwa masu yi don Allah wayan shi ta in kaso shiga cikin ansarawa sai Allah ya baka sakamakon da ya yi wa wa'in nan Allah tabawwa dara wal iman wani suka yi tanaji na gidaje don wasu bayin Allah wanda ba su ba zabi inda ya fi soyuwa a gare ka a kanin nan zama makanka bai hadil kalimat خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة من اليمن حين لقيه أول مرة في مكة da wannan kalmomin ne na masu albarka manzon Allah ya fare wa da Yamani magana a Makka ta farko Allah wace irin gaskiya wannan ba Allah ya mallaka wani irin aiki yayi wa Allah wani irin tsantseni a duniya wani irin kwarjini gare shi a ce gamuwa farko da kai da ma'aiki ya baka na laƙuba wanda yake layu masu luha ahadun ila yawmil qiyamah babu wani mai irin sauwa irin naka har kiyama a hura kawo me yake so kai a tsammanin ka wannan kalmomi da ya kawai na bacci a tsammanin ka manzon Allah zai iya gaya maka irin wannan kalmar baka aikin yi ba zai yiwu ba ba kuma haka ake yi ba ba ai ba za a yi ba ai wani ma ya mike a gaban shi ma ake addu'a ya ce a sashi annabi ya ce a'a ban da kai to wannan gamma kai shi kawai aka ba shi recommendation kai ne wani kai ne wani kai ne wani lokacin da ukasha ke ce ma'aiki manzon Allah wa'inda ka ce saba'ina alf mutane dubu saba'in za su gidan aljanna babu tambaya ba ma ba komai manzon Allah kai mun addu'a shiga cikin su mana yace wa anta fihim ya ya ya ukasha ai dan wani yake ko yace ni ma ij'alni min ya rasulullah ni ma ijlace la la la sabaka biha ukasha kaga shi a wuri yake amma annabi ya ce ban da shi ko ma ka nemo me yasa aka ce ban da shi muna gane wannan amma wannan fa jikal mu'min da ake ba da zaka zabin da zaka su ake so ka bi wal takhayyur al huzaifa bin yaman fil intima'i ila akram al fi'atayn wa ahabbuhuma ila al muslimin qissa yanzu an bashi dama ne ya zaba zaba da zai yanzu yanzu kare na naka kaga in kai ne zai ka duba cikin jama'an nan guda biyu ina ne albashi ya biya wa ka mu amma na mugun sabo wallahi wallahi amma na mugun sabo dan uwa har imanin mu ya kusan ficewa ga baki daya ba ta da komai in ba kuɗi ba ta zuwa cikin mota na bar rediyo na abu da rediyo sai rediyo na mawaki yana magana ya ce mai kuɗi shi ke zama lafiya mai kuɗi shi ne kaza mai kuɗi gabaki ɗaya har ya waka bai ambaci mai imani ba ko su ɗaya wallahi bai ambaci mai imani ba ko su guda abin da yake magana kawai mai kudi shine kaza mai kudi wai to ina zama don Allah na zama je a rayuwa yau mun mai da kanmu in dai baka da kudi ka shiga kai dan jahannama tun daga duniya saboda ne zaka shi'uri bin nakas karin ganin kai ba kowa ba a wajen Allah bayan ubangiji ya gaya maka nasab da ake bi na tantance bayan Allah wala kad karramna bani adama an dauka ka tukun kai a bayan kasa yace kuma inna akramakum inda Allah atqakum to ya zaka rinka shu'uri bin naqas ka rinka jin cewa kai yanzu ka tafi kawai ka ma kaskance ka tafi ka ruguje ka tafi bayan gida ina ake haka Allah ya sauke fa ga mu nawa kofar gidanka ba mu labarin ina zaka shiga فاليمان abu حذيفة مكي من بني أس لكنه أصاب دما في قومه yace shi dai huzaifa baban shi ya mai dan maka ne yana cikin kabila ta ainihin watan bani abbas sai dai ya taba kisan kai a cikin al'ummarsa shine asaba daman ya taba kashe wani mutum a ciki fatura illa nuzuh an makata ila ya riba ya yi kisan kai kuma san an kama shi kisa ne wannan ya sanya ya kwashi kayan shi a guje ya koma garin madina Abinda ya mari shi madina kenan ya samu fakar siyasa ba ya koma don ya hijira bane baban shi ya je ne saboda garin su in ya tsaya kashi shi za a yi wa hunaka halafa bani abdul ashhal wa saharahum wa ulin lahum ibnuhum huzaifa da ya je wancan garin da don ɗabi'a take duk garin da ka sauka su a matsayin mutanen kirki ba sa bari ka zama banza ka da mata yato eh a maka aure ba za ka tsauna cikin garin mutane ba gar ɗaya da kai ba aure ka kama ɗaki tube da plan ka ɗauko wariya ta rike maka wanke wanke a ganganci ne ba ka yi aure su aka suke yi ba inda mutum zai koma gari wai a ah, dan ba garin su bane wasu ya gama neman kuɗi ya dawo ya aure nan za ka yi aure ai nan ka zo cikin mu ka zauna muna ganewa saboda ka da ya zo ya zauna a garin su nan take ya samu al'aure shi da bani abdul ashal kuma ya auri ɗaya su a sakamakon auren da ya yi ta haifa mai ɗa fa to yanzu ba ɗan madina ne ko ɗan maka ne in za ka bi ainihin asalin babanka to kai dan can ne in za ka bi inda ubangiji ya sa aka aje ka to kai dan madina ne shi yasa manzon Allah ba ya zabi zabin da yake so duk inda ya ga yama kawai ce kai dan can ne shikenan a wurin Allah kai dan can ne su mazatul mawani alati tahulu dun al-yamani wa dun dukhul makkah fa ja'a la tardadu bainaha wa bain yathriba sannan abin da yake tsoro na kada a kama shi a kashe wannan abin sai ya kau saboda haka yanzu baban huzaifa yamani ya samu dama ya rinka shiga da fici tsakanin makka da madina walakin na ikamatahu hukanat fil madinati akthar wa alsaq sai dai zaman shi a garin madina ya fi yawa zaman shi a garin madina ya fi yawa kuma zaman shi a garin madina shine alsaq ya fi dacewa da yawa da kusanci walima ahlul islam ولما أهل الإسلام بنوره ولما أحل الإسلام بنوره على جزيرة العرب كان اليمن أبو حذيفة أحد عشرة من بني أبس وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم يا عند مسلمتي يا حسكك فتلسا أتكين جزيرة imani ya fara kadawa tutar la ilaha illallah ta fara walwalwal ke larabawa yamani baban huzaifa yana ɗaya daga cikin mutane goma sha ɗaya na bani bani asin wanda suka to zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka ce sun yi imani na shahadu an la ilaha illallah wa shahadu anna muhammadar rasulullah ai suka bayyana addinin musulunci baina yadayhi a gaba gare shi kenan tun farko shi bai wasa ba kullum abin da ya kamata ya dace in ka ji gaskiya karka bakara ina maimaitawa da dai karka taba yadda wani abin kirki ya wuce ka inda ko dan karami ne inda za ka iya yi ka wuce baka sani ba watakila ya zama shine sanadiyar alkhairin ka yi mai yawan Allah ya ki amsa wanda kai wannan babin tsammani ba Allah ya amsa ka koya mai aya irin wannan aiki kai dauki dutsen can ba da kyau jefa gefe ta kaga ba ce mai kai annabi ya ce ba dauke kawai yas yi wancan abin sa gefe da yi wancan abin gyara wataƙila in ka mutu zai gano cewa ba ba ya taɓa ce min abin nan ba kyau sai ya karanta a rai salihin sai ce kaga abin da ba ke nufi ana ba sai an majalisi mai tsawo ba ko ya mai aiki ko ya mai aiki amma kar ka yadda ko da wasa ka siffatu da kayan abin kunya a cikin gida ba za ka yawo ba ga yan mata ka haifa furda furda suna jami'a duk sun zo hutu ka hutu da kai sai gajeren wando duk rabin gashin cinya ya yi yawa wai kana wai wai cikin ka ne to baka da kunya kenan su yaya an ga maka dubba kuma duk kuma ɗaya ne a wurin su ai ba haka ake wa ruwa ana jin kunyar mutane ai manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa yake aka ce wani ya zo ce shigo wani ya zo ce wani bai ci a bari ta tuko in gyara saboda me yace wannan mala'iku ba suna kunye shi ni wani ji kunyar wanda mala'iku ya ji kunya ba to kai baka da kunya kai a cikin gidanka idan kai haka ya za a yi ɗanka nan gaba shi kun ba zai yi ba mai zai hana yaron ka yau daga kai ga gajeren wando duk al'aurar tana yawo a cikin wannan abili baka jin kunyar kowa baka jin kunyar Allah ji kunyar mutane mana ko baka da kai ne kai a garin haba dan uwa yace wa zalika qabla an yuhajira ila madina hakan ya faru tun kafin annabi ya kaura zuwa madina su tun dokin farko suka yi imani wa min huna kana huzaifatun makil asli madaniyun nash'a nan za mu ce kenan watan huzaifatul yamani asalinsa dan maka ne ma'ana kenan makiyu maulida nan ne aka haife shi amma madaniyun man sha'a a madina ya tashi muna ganewa kai dan ƙauyen kwarrafa ne amma dan kano ta arewa ne wajen girma ko ba ka bane babanka daga fando gari yake amma kai nan aka haife ka kakanninka wasu daga nijar suke amma kuma yanzu kai dan kaduna ne ko ba ka bane da an ce za ka ce wallahi munan ne asalinmu duk wanda ya ce a ce a ba hankali kada kada ya ko ba ka bane la tasalu an ashiya mutaballakun tusuku ba a bincike don da an bincika kowanne ka ji mai hankoro an bincika an ka bibiya shi ma dan waje ne Allah ya sauke mana nasha'a Hudhayfah al-Yaman bin Yaman fi bait muslimin wa rubbiya fi kanafi abuwai min as-sabiqin ila ad-dukhul fi dinillah Hudhayfah al-Yamani ya rayu a gida musulmin gida gida musulmin gida an tarbiyyance shi a hannun iyaye karkashin kulawar iyaye guda biyu ma'abota addini an gane ko wa'inda suka maza maza tun daga farko suka shiga cikin addinin Allah fa aslama qabla an taktahila aynahu bi mir'a rasulillah da tun kafin idanuwansa su hada ido hudu da manzon Allah shi ya musulunta bai san annabi ba amma ya imani a ƙarshen iyayensa nan kake iya ganewa in ka da abin kware na baya na kana ba su tun kafin lokacin aikin su yayi ba sai ya zo ba tukuna ka je kai imani to kuma kai mai amfanin ka kana shauku huzaifa ila liqa'i rasulillah yamla'u jawaniha bai san annabi ba bai gan shi ba amma ya yi imani da wannan addini da annabi zai shi so daga yanda ya zaku ya masu ya karanta su a zuciyarsa san ya ga manzon Allah abin ya yawaita sallallahu alaihi wasallam kullum bai gansa da burinsa ya zan ga annabi fa huwa ma zala mundu aslama idza sakatu akhbarahu tunda huzaifa ya musulunta yake bibiya ya tabiwa wa yahussu wa yabhatu anha yana bibiyar labarin annabi yayayi sallallahu alaihi a ce ai mutum ne mai gaskiya mutum ne mai rikon amana mutum ne mai son aikada, mutum ne mai son aikada. yana bibiyar labarin yana tsinta yana tsinta wa yalihu fi su'ali an awsafihi yana tsanantawa wajen tambayar siffofin ma'aiki kai Allah sau da wani mara wani program na gani a tibira nan ya Allah garin ko ba musulmi ba ne ko Allah suka musulunta ko ya ne sai a tare ka bakin hanya a ce maka khulafa rashidun guda nawa ne sai shiru aka ce well um, i think there are two ko wala a dantuna? bai san su mutu shi a tsarin wai wani addini wani ya shagaltu da neman ya na rushe su amma ka tambayin shi wasu kahirai da suka yi ma'arata ta'ala butuci a duniya zai da samu maka su ina za ka je a matsayinka na musulmi baka san addininka ba baka san alaƙar kama da ubangijinka ba to me za ka gaya mai gobe kiyama idan ka sauka kullum musulmi yamani burinsa a gaya mai siffar annabi shi sanya sahabbai tabi'ai bayan tafiyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sukan zo gidan Aisha tambaye ta siflana ahwalir rasulullah su fanta mana yanayi ba wai tarihi ba gaya mana kawai mu ce a'a laburta mana tarihin siffofin annabi ma'ana in ta gaya musu su ɗauka su yi aiki da ita ba su ji ba kawai kamar rediyo a zubar a'a shi sanya tabi'ai ƙanana suke zuwa su tambayi hasul basari ko tabi'i tabi'ina ƴaƴan da ba su ga sahabbai ba amma sun ga wa'anda suka ga sahabbai sai su ya hasan basri imam tabi'ina siflana ahwali ashabi rasulullah su fanta mana ɗabi'u da yanayi irin na sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba sai ya ku abin nan hasan basri sai ya kuka kana ya ba su labarin waɗannan bayan Allah na gargaro bayan Allah na gargaro su yanda tabi'ai suka da shauki ina ma suraye da annabi wa'inda kuma suka biyo su baya sai suka fiye shaukin ina ma mu ne maga annabi mu da mu muka yi zamani da manzon Allah ba zai yawo a kawo shi ne sarɗa masu ke ce musu gode ma Allah da Allah ya ka a wannan zamanin kuma ka rike imani a zamanin annabi akwai wa'inda Allah ta'ala ya wasu sun ga annabin amma sun waye gari kakarai ne su abin zabin Allah ne ba ku kowa bace kawai zabi ne ka gode ma Allah da ya yoka a yanzu kuma kana mai imani fala yaziduhu zalika illa an bihi wa haninan ilaihi babu abin da ke ƙara mai haka face neman kusanci da kuma ƙara dagewa ya gano mai annabi ke shi mai ya ce farahalun ila Makata liyalqa farahala ila Makata liyalqa wata rana kawai sai ɗaura kayan shi kama tafiya zai je maka mai za ka yi so nake in je in ga annabi ido da ido sallallahu alaihi wasallam fa man irra annabiyya hatta sa'alahu yana zuwa yana hada ido da ma'aiki ido na haduwa da ido kawai abin da fatan bai shi a muhajirun ana amul ansari ya rasulullah ni manzon Allah muhajiri ne ko ko ansari ne na dai ubai shi dan maka ne gudu ya koma madina ya kuma haife shi a can da yaro idan mafiya ta je da kai maka a ciki aka dawo ya sunanka a ba alhaji ba kusur da ke ba yaro a ciki ya wala ake ce mutu ko injina <laughs> idan mutu ɗauki yaro a cikin ta kai ce maka ta dawo aka sha zannan da sai a ce mai wala ne ana ganin ya ɗan samu mukami ya bi ka mukami kai da baka je Kano ba haka dai to shi yanzu iyayen shi ɗan baban shi ɗan maka ne amma a Madina ka fi shi to shi ɗan ina ne yanzu an gane ko faqala alaihi salam eh madina a <laughs> ah, wannan dai shi a madina aka haife shi eh shi baban shi dan baka ne amma a madina aka haife shi an gane ko sai annabi ya ce mashi in shi ita kunta bil muhajirin in ka so kana iya zama cikin muhajiri yayi tun da asali a itibarin bil asali kenan ko wa in shi ita kunta min ansar, ansab faqtal nafsika ma tuhib zaba ma kanka abin da ka so ko ka zama mutumin ansarawa ko ka zama al muhajirin duk wanda ka dauka yayi fa qala bal ana ansariyun ya rasulullah mutum limani ya ce la ya manzon Allah ni dan madina ne ni ansari ne Allahu akbar Allah mu min ansar ولما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام للمدينة لازمه وظيفة ملازمة العين لأختها وشهد معه المواقع كلها إلا بدرا كذا ما دي مسلمين kuma ka ji mukamin da ya zaba ba kanshi daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ran da ma'aiki yo kaura daga makka ya tare a madina yana isa zai fita neman ya liƙe mishi don abinda al'umma su kasa ganewa shi ne mun kusanci da wanda ya san Allah karuwa ka ba karuwa shi waje shi ya san me yake yi yanzu kai ne kullum ka cikin jahilci kuma girman kai ba zai bari ka tabbaya ba kana ganin mukamin ka wuce haka wani yaro ya ce haba malam na gama AC in zo ina tambayar wani dole kai ma da mu za a yi sai Allah ce ba da kai za a yi ba yanzu ya za a yi sai dai ka mutu baka cikin wahala saboda ka yi kokari ka liƙe mu wanda ya san Allah ta ko ina kar ka je gaba sai ka yi tambaya kamar yadda ka san duk kwarewa ka da bokonka ba za ka yi ɗaɗa matar ka kuka ba tana ciwon nakuda ka ciro yaron ka dinke da allurar da zare sai ka je asibiti haka nan alaka da Allah yi kokari ka zama cewa duk abin da za ka yi ka samu consultation spiritually ka ce da Allah malam mai Allah ke so a yi anan mai annabi ya kowar anan karkace shi malam mai yake so ya baka labarin mai annabi ya ce a yi anan idan ka bi labarin annabi yanzu ba malam ka bi ba annabin ka ne sallallahu alaihi wasallam bayan Allah haka ya liƙe ma'aiki kamar yadda ido yake liƙa ma dan uwansa haka dai ba sa rabu kullum duk inda ka sani an je yaƙi wannan bawan Allah ya je yaƙi badar ne kadai bai je ba yace wani takhal yace wani takhallu fi huzaifa an badarin kissa to me yasa bai je badar ba me yasa bai je badar ba shin yana maka ne aka je badar bai je ba ko ko yana madina da kafe shi akwai labari anan rawaha bi nafsihi faqal da kan shi ke ba labari yace ma ani an ashhadu badran illa anni kuntu kharij al madina ana wa abi yace babu abin da ya hana in je badar da sunan yaki in halarci wannan yaki na daya na farko da aka taba yi a duniya mai albarka wanda ba za a irin shi kuma daga nan gaba ba abada yace abin da ya hana ban je ba ni da babana ba ba ma yace mun bar madina mun tafi wani wuri fa akhadna kufar quraish wa qalu a can inda muka tafi sai kafirai so kama mu suka ce mana aina taqsiduna ina za ku je fa qulna al madina madina za mu je fa qalu innakum turiduna muhammadan ko dai kuna zo ku je wurin muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama fa qulna ma nuridu illa al madina mu ba ma nufin mu ba za mu je wurin ku ba madina kawai za mu haka musulmai ne aiko amma in suka ce za su yi wajen manzon Allah a tsammanin ka mai sakamakon yawwa suka ce a mu dai madina zamu dai ko ai ana zuwa kudin kasuwanci ko baka ba fa abaw an yuti fa abaw an yutalliquna illa ba'da an akhadhu al-ahada alaina Allah nansura muhammadan alayhi yi muka yi su ba mu hanya mu ci wallahi wala ku ci ba sai dai za ku alƙawari to ka san kuma alƙawari irin na mutanen kirki in ya dauka bai karyawa sai za ku alkawari ba za ku taimaki muhammad a kanmu ba suka ce mun yadda wa Allah tu qatila ma'ahu kuma kar ku yaƙi da shi summa atalaqu sarahana da muka aminta muka ce mun yadda su ce to ku tafi kai yanzu wa ya zan yadda da kai zaka za mu alƙawarin da kai an gan kan amince mu an ka ce a ni dai nayi alƙawarin ba zan cuce ka ba gaskiya sai na jarabta sai an jaraba saboda imanin ya gurgunce ya kusan makancewa Allah ya sauke mana walan makadinna ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarnahu bima bima qata'na min ahli quraish muna mu madina maka ba annabi labari irin alkawarin da muka tsakanin mu da qurayshawa jabir ne ce wa sa'annahu madha madha nasna muka tambaye shi kuma yanzu kana ga me ya kamata mu yi fa qala alaihi salatu wassalam yace nafi bi ahdihim wa nasta'inu alaihim billah yace ku ku cika alƙawarin ku tsakanin ku da su ba sun ce ku yi alƙawari ba za ku yaƙe su tare ni ba suka ce eh ba sun ce muku kar ku taimake ni akan su ba suka ce eh ce ku cika alƙawarin ku mu da mu nemi taimakon Allah akan su kajin da ake kenan ko da wani ya ce ba na yi da kai nemi taimakon Allah a sauran wurin sai kuma me an ga amma in ka ce a'a dole da za a yi to za a wahala muna gane wannan ko Allah ya rufa mana asiri Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon dacewa ina ganin za mu tsaya insha Allah ta'ala a darasin mu na gaba za mu tashi a sauran Thank you.